Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da FM Noma da kuma da LOL FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Litini tara ga watan Mayu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. Akalla mutane biyar aka kashe, kana wasu goma sha uku suka samu rauni sakamakon fashewar wani abu da kuma harin da aka kai da bindigogi akan hedkwatan rundunar 'yan sandan da ke gabashin babban birnin somaliya. prime minister birtaniya david cameron ya yi gargadin cewa birtaniya na iya tsokano jefa nahiyar turai cikin yaƙi ta cin matsaya akan tabar kungiyar tarayyar turai a yau litinin ne shugaban 'yan adawa na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo moise katumbi zai bayyana gaban masu gabatar da kara domin ya amsa tambayoyi akan zargin da ake yi masa na cewa ya yi hayan sojan haya tokarin labaran kenan za ku ji cewa wani hatsarin mota a kamaru ya laƙume rayukan mutane a akalla sha bakwai hanyoyin ne ba su da kyau wallahi sannan za ku ji cewa an kammala taron ƙasa da ƙasa na ƙwararru a fannin lafiya a birnin washington dc kowane ciwo yana da ɗabi'arsa da yake nunawa a kowane ɓangare na duniya idan mun kaɗa jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa alƙalan kotu sun fara yajin aiki na gargaɗi na kwanaki uku sannan kamar kowace ranar litinin yusuf harande na tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam sannan akwai mu tafa da wasu kuma daga ra'ayoyin da kuka aiko mana ku masu saurare amma dukkanin waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu saurare assalamu alaikum akalla mutane biyar aka kashe kana wasu goma sha uku suka samu rauni sakamakon fashewar wani abu da kuma harin da aka kai da bindigogi akan hedkwatar rundunar 'yan sanda da ke gabashin babban birnin somaliya kamar yadda majiyar kiwon lafiya da kuma wasu masu ganau suka ruwaito tun dai kungiyar alshabab ta ɗauki alhakin aikata wannan kai wannan harin shaidun gani da ido cewa suka yi sun ji karar wani abu mai fashewa kana daga bisani suka rika jin harbin bindiga a hedkwatar rundunar 'yan sanda masu kula da kai da koman motoci wanda ke kusa da tsohuwar tashin jirgin ruwa ta gundumar shangani dan kunar bakin wake shine ya tada bom din cikin wata mota kana daga bisani dan ta'adda na daban ya yi kokarin shiga cikin ginin 'yan sandan amma kuma sai 'yan sanda suka buɗe masa wuta kamar yadda wata majiya daga jami'an tsaro suka shaidawa sashen somaliyanci na murya amurka jami'an da ke aiki da motar wato daukar majinyata sun shaidawa murya amurka cewa sun samu garwakin mutane biyar kana sun ɗauki wasu goma sha uku da suka samu rauni daban-daban 'yan sanda uku dai na cikin waɗanda suka mutu a cewar majiyar Firaministan Birtaniya David Cameron ya yi gargaɗi cewa Birtaniya na iya tsokano jefa nahiyar Turai cikin yaƙi muddin dai ta cimma matsaya a kan tabar ƙungiyar tarayyar Turai a zaben raba gardama da ake shirin yi a wani lokaci nan gaba a cikin wannan shekarar. Cameron dai ya yi wannan maganar ce yau Litini inda ya, ya faɗa a cikin jawabinsa da ya yi a kan harkokin tsaron ƙasa yayin da ake yekuwar cewa kasar za ta kada kuri'a a ranar 23 ga watan yunin nan kan ko kasar ta Birtaniya za ta ci gaba da kasancewa cikin kungiyar tarayyar turai wato mai mambobi 28 ko a'a firaministan ya jefa ayoyin tambaya game da wannan al'amarin inda yake cewa shin muna da tabbacin cewa za mu ci gaba da samun zaman lafiya a nahiyar mu anya wannan kalubalen abu ne da za mu iya ɗaukawa sai dai ya ce ba zai yi saurin yanke hukunci ba akan wannan al'amarin kawunan mutanen ƙasar ta burtaniya sun rabu matuƙa kan ko ƙasar tasu za ta ci gaba da zama cikin ƙungiyar ta tarayyar turai ko kuma ta fice kuma ɗaukar ra'ayoyin eh, wato ra'ayoyin jama'a har sau shida da wasu cibiyoyin bincike suka gudanar kan batun ya nuna cewa kusan masu son zama cikin kungiyar da yawansu daidai ne da kuma masu son a fice labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a yau litinin ne shugaban yan adawa na jamhuriyar demokradiyyar congo moise katumbi zai bayyana gaban masu gabatar da kara domin ya amsa tambayoyi akan zargin da ake masa na cewa ya yi hayan sojan haya na kasashen ƙetare inji lauyansa gwamnatin shugaba joseph kabila ta ce tana da shaida mai ƙarfi da ke nuna cewa akwai tsoffin sojojin amurka da yawa da yanzu haka suke wa shi katumbi aiki a matsayin dogarawa a gundumar katanga to amma katumbi wanda hamshakin attajiri ne mai sananniyar kungiyar kwallon kafan nan mai suna mai zambe ya ce wannan batu karya ake masa a cikin satin ta gabata dai katumbi ya amince da takardar da sauran jam'iyyu bakwai suka aike masa na ya kalubalanci shugaba kabila a zaɓe mai zuwa idan allah ya kai mu sai kuma wannan zargin da gwamnati ke masa ya zo rana guda ne da ranar da ya amince da wannan kiran da waɗannan ƙungiyoyin wato jami'in siyasa suka yi masa gama mun ba ɗaya daga cikin lauyoyin katumbi ya ce dewan 'yan ƙasar sun san cewa wannan zargi ba komai cikinsa ban da siyasa a yau litini ne sakataren harkokin wajen amurka jan keri zai fara rangadin aiki na kwanaki hudu a ƙasashen turai inda zai gana da shugabannin kasashe daban-daban kana zai halarci taron yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasa da ƙasa da za a yi taron na yaƙi da cin hanci da rashawa wanda za a gudanar ranar alhamis firaministan birtaniya ne david cameron ya shirya shi kuma shugabannin ƙasashe za su halarta kuma sun hada da afghanistan da colombia da nigeria da wasu ƙasashe daban-daban taron wanda mr david cameron ke shiryawa dai an shirya shi ne da zummar ganin an yaƙi cin hanci da rashawa kuma da ke addabar ƙasashe daban-daban a duniya sai dai kuma taron na zuwa ne a daidai lokacin da aka bankaɗo cewa shi kansa mr cameron ɗin na da hannu cikin wani abin fallasan nan da mutanen da ke ajiya a ƙasashen turai ko da yake ainihin kudaden da ake magana a kai na mahaifinsa ne firaministan dai ya musanta cewa ya aikata wani laifi a yau ne dai ake sa ran mutane a ko'ina a faɗin duniya za su so maganin sunayen mutanen da ke da hannu a cikin wannan abin ashar ciki har da wasu shugabannin kasashen duniya miliyoyin masu jefa kuri'a ne 'yan kasar philippines suka fito domin jefa su saboda zaben shugaban ƙasa a yau zaben da sakamakonsa ba na hukuma ba ke nuna cewa wani hamshakin magajin gari da ya yi ƙaurin suna kan yin maganganu masu zafi yake da rinjaye a cikinsu zuwa yanzu kafin yau da aka jefa kuri'un rodrigo duterte wanda ya daɗe yana zama magajin garin birnin vo da ke kudancin ƙasar ya tsere wa manyan abokan karawar shi sanata grace poe da kuma ministan cikin gida manuel roxas da maki akalla goma ita po ana ganin kamar ita ce wadda shugaba mai barin gado bengeno aquino ya fi so ta gaje shi to labaran duniya ka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zango a kasar Kamaru inda wasu motoci suka yi taho mu gama har mutane akalla sha bakwai suka mutu nan take. Awal garba gare ka. Wannan hayaniya da kuke ji da yi wata babban motar safa ce mai dauke da fasinjoji sama da saba'in ta yi tahumu gama da wata babban mota mai dauke da kaya akan hanyar Duwala zuwa fadan jihar Yamma ba Fusam. An yi hatsarin ne a kusa da garin Banga wannan gari dai yana da tazarar kilomita tamanin daga birnin cinikayyar kasar Duwala mutane sha bakwai ne suka sheka barzau. kana waɗansu da dama kuma suka jikkata yanzu dai an garzaya da su babban asibitin garin banga don ba su kulawa ta musamman mr jedo ne samuel yana daga cikin fasinjojin da allah subhanahu wata'ala ya yi musu gyaɗar doguwa ga abin da ya labarta mini a yayin da nake masa tambaya koya wani hatsari ya faru au lieu du temps, on a bavardé fatigué devait entrer, marcher doucement. ya ce mun yi ta yi wa direban mu magana amma ya ƙi jin mu domin ya tafi a hankali gashi yanzu mun zo mun shiga cikin wani hali yanzu haka ga gawawaki nan a kwance an kasa ma tantance ko su waye suka rasu ni ma na samu rauni amma nawa akwai sauki malam sa'ad wani mai ziga zirga ne akan hanyoyin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce mini hanyoyin ne ba su da kyau wallahi za ka ga hanya ne karama sannan ba ta da girma kuma yi wannan hanyar mutane na tafiya da gaske da daddare ne saboda a kasan yan uwan mu wato makwabtan mu wa'annan wato kabila wanda kira garbawa suna ainihin tafiye tafiye da daddare za mu kana na a wannan hanyar gwamnati ta yi sake ba ruwan da mutane kawai suna kallo ne kawai yadda ake mutuwa idan ka duba yau da sati yau yau kuma sati biyu sati uku idan ka samu rauni. Shi ma mataimakin karamar hukumar Banga Muhammadu Awal ya nuna sa kan irin yanda ake hatsari a wannan hanyar. Kuma tambayan nan ya zo a daidai lokacin da duk mutane suke kawo kukan su gare mu game da wannan hanya kuma ya zama da cewa mu ba mu bane muke gyaran hanya da mu ne muke gyaran hanya da za kowace hukuma za ta gyara daidai nata. Wannan lamari dai ya zama ruwan dare akan hanyoyin ƙasar jamhuriyar Kamaru kasancewar rashin kula ko watsi da hukumomi suke yi na rashin gyara hanyoyi ko gina sababbi haka su ma direbobin suna tukin ganganci kuma waɗansu daga cikinsu suna shan barasa kafin su fara tuki alhali kuma suna ɗauke da rayukan al'umma Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Na lantarki, titi duk babu na kirki, babu da aiki. Haka dai kuma a gaida awwal sai kuma Washington DC inda aka kammala wani taron ƙasa da ƙasa na ƙwararru a fannin lafiya. Wanda ya wakilci Najeriya a wannan taron shine Farfesa Balaraba Sani Garku na asibitin koyarwa na Sa'amadu Bello da ke Zaria. Kuma na tambaye shi makasudin wannan taro sai ya ce sukan yi taron ne shekara-shekara don bitar al'amura a kimiyyar lafiya saboda inganta fasaha da kimiyyar jinya da kuma ɗaukar matakan gyara a inda ake buƙatar hakan ya ƙara da cewa to da ke ita amerika ta riga ta sha gaban mutane sosai a duniya akwai abubuwan da za a zo da su a kawo mana mu sanda suke shiga garinmu mu mu a riga an janye su ma daga kasuwa to hmm. akwai irin waɗannan abubuwan da yawa gaskiya To, Profesa har ila yau kuma sai ka ga an gwada mutum a Afirka a ce yana da matsala kaza in ya zo nan a ce ba haka ba koko daga nan din ya je Afirka a ce ba haka ba. Watakila masu saurare za su so ka warware musu wannan al'amarin. Eto eh abin da ya kamata mutane su fahimta shine kowane ciwo yana da ɗabi'arsa da yake nunawa a kowane ɓangare na duniya. Shi yasa a ɓangarorin aikin likita akwai cutukan da ake kiransu tropical diseases. Sannan kuma akwai cutukan da suke ana ganin su American an san su kamar kila gama gari ne amma kowanne yana da watakila wata fuska tashi da yake da ita kamar yanzu a ce cardiovascular disease atrophic wato cututtukan da suka shafi hanyar jini da bugun zuciya hmm. amma a kasashe masu zafi sannan kuma ciwon da suka shafi zuciya da bugun jini a ciwo garuruwa masu sanyi misali kamar irin sunan america ko can kasan turawa da sauransu hmm. to abin da ya kamata a fahimta idan misali aka ce yau ga ciwo to idan ba a zauna a inda mara lafiya yake zaune an fahimce shi ba to zai yi wahalan gaske a ce wani ya zo komai iliminsa ya ce zai yi fatawa akan wannan ciwo din tunda akwai abubuwan da watakila wanda su ba sa ganin su anan sai mu ne muke gani a can gurin to wannan shine yake watakila sanadiyar cewa sai ka ga wani abun din gashi an ce gashi an duba gashi mm. lafiya kalau watakila a nan amma can mutum zai je shi ya san yana da ciwo ko kuma a can a mai bincike a rubuta report in ya tuwo turai sai a ce ai duk abu ma da aka yi ba haka bane watakila likitocin ma ba san me suke ba ina ganin akwai dan jahilci a cikin wannan sannan kuma da watakila rashin fahimta To, Profesa, sannan kuma akwai wasu daga Afirka idan suka zo nan sai a ce matakin hawan jinin su har ya kai abun tsoro kuma ya kamata a ce suna ciwon kai, alhalin kuma su samsam ba su ciwon kan. Shin ya eh, wannan al'amari yake? Eh, abin da yake faruwa shine wato kaga shi sa nake gaya maka shi yanzu a nan misali a turai idan aka zo aka ga mutum hawan jininsa misali ya wuce watakila ɗari da watakila sittin ko mm. ɗari da saba'in mm. na ƙasa ya kai ɗari da goma to kowa rikicewa zai haka ai kamar zazzabin cizon sauro ne misali idan yanzu misali aka zo ko a airport ko a london ko a america nan sai a ga mutum ɗina zazzabin cizon sauro jikin shi ya yi zafi temperature ta kai 40 degrees ai duk ruɗe zai asibitin <laughs> to mu ko afirka abu ne wanda kullum mun saba da ganin sa wani a ƙauye ma zai zazzabin sa komai zafin zazzabin sa kawai ya murje abin sa ya wuce ba abin da zai sha ba zai sha maganin asibiti ba oh. saboda shi jikin mutum dama ai ba haka yake ba kawai kenan a iya cewa jikin mutum na da nasaba da kuma irin muhallin da yake sosai kuwa ai ina jin ku da kuke nan zaune a America kun san akwai wani ciwo da ake ce masa alaji mm. akwai waɗanda ba sa iya cin gyada akwai wanda bai cin wake akwai wanda ba sa cin abinci kala kala to yanzu idan ka tafi garin mu a can Afirka sai ka ga mutum ko daji ka shiga kaya gociyawa sai ya cinye ba abin da ya same shi kaga akwai bambanci kenan da a ce mutum an haife shi anan ba mamaki sai ga yana da alaji amma mu mm. Afirka kamun ka ji an ce akwai alaji ma sai ka yi tafiya mai nisa kuma in ba irin masu kamar watakila ciwon asma ba hmm. su ne watakila mu ake alakanta shi ba da alaji din amma nan misali amurka da sauran kasashen turawa sai kaga wani akwai abincin da ba zai ci ba a wani ganye ne ba zai ci ba ba zai ci gyada ba ba zai ci shinkafa hmm. ba ba man gyada ba suya da sauransu kuma idan ya ci din wato tashin hankalin da zai shiga wato sai an zo an kalle shi saboda jikinsa dai zai kuraje ya oh, salibe wani ma har ya kai garsa rai to professor ina ga masu ruga kasar waje da sun dan samu matsala a maimakon su tsaya afirka so abin da ya kamata dai mutane su fahimta shine wato aikin likita a najeriya ya samu wata jagwalgwalewa ne wajen watakila sai dai gyaran Allah hmm. sannan kuma sai zama ɗan Najeriya shi kuma akwai shi da san watakila nuna isa hmm. da san watakila nuna ai akwai kuɗi bari a fita waje da sauransu hmm. to amma a gaskiyar al'amari shine duk ciwon da ka ɗauko shi daga Najeriya ka to da shi turai sai sa'ar gaske sau da yawa muna ganin mutane za a tafi turai ɗin a zo a yi bincike a fayil fayil haka manya manya ana musu a ce ai lafiya gashi an yi musu magani suna koma Najeriya kuma sai abu ya jagwalgwale akwai irin zuwa wajen da ya kamata idan likita ya san san cewa wannan ciwon kaza ne kuma kaza za a yi maka amma a fisa babu shi a Najeriya idan ka je likita iri kaza za ka nema kuma ga aikin da za a yi maka ga ya kare mara lafiya daga masu cuta saboda in an fita waje ma cutar su ake yi a ta damfarar mutane a kwashe kuɗin su hmm. amma idan mutum ya zo aka zo aka ce ga abin da za a yi masa da ya je za a yi mishi wannan sai ya samu sauki ya komo Najeriya. sanga Sani Garku na jami'ar Ahmadu Bello da ke zariya ke mana fashin baki game da al'amuran kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa sai kuma jamhuriyar Nijar inda alƙalan kotu suka shiga yajin aiki na gargaɗi na kwanaki uku saboda wani tanajin doka wanda ya baiwa ministan shari'a ikon salamar alƙali daga yamai ga wakilin musulmanin barma da cikakken rahoton. Ƙungiyar alkalai ta saman ce ta yi kiran wannan yajin aiki da nufin nuna rashin yarda da wata ayar dokar da aka kirkiro a wajejen shekarar 2003 zuwa 2004 wace a ƙarƙashin ta ministan shari'a ke da wuƙa da nama a game da makomar alkalai akan aikinsu. kamar yadda mataimakin magatakardan saman mai shari'a nuhu abubakar ya bayyana min wannan aya muka ga babbar barazana ce babban cikas ne tana cikin dalilan da yau suke sahun gaba wanda suke iya karya lago ga malamin shari'a don saboda ya tsaya ya yi aiki ba tare da ha'inci ba to ita wannan ayar doka a watan oktobar da ya wuce ministan shari'a ya dauke ta ya zartar da ita bisa kan wasu abokan mu guda biyu da suka yanke wani hukunci wanda bai musu fadadi a garin sandar ne aka yi abun gwamnan jihar ya nuna alama wannan hukuncin da suka yanke bai yi mishi ba daɗi. daya daga cikin mataimakan ministan shari'a Alhaji Sha'ibu Maman da na tuntuba ta waya akan wannan batu ya sanar cewa manyan jami'ai na hannun daman ministan na cikin nazarin hanyoyin da za su bullowa abin saboda haka zai waiwaye ni daga baya. Kotunan Yamai da na rawaya sun kasance wayan ba alkalai a wunin farkon wannan yajin aiki abin da ke nufin ya yi tasiri sosai akan sha'anin shari'ar kasar ta Nijar. Wallahi shari'a dai muka zo. mun isko an ce suna garab kuma ga muna da nisa fi sabidillahi tun dibi yanzu daga na ina tashi sai na biyo kuɗin taksi san kisan akai ni wadata daga wadata ɗauke ni akai ni sitin saluji ba san kisan to ka gani kina akwai matsala ya kamata su sasanta bai kamata ana yajin aiki hakan ga mutane bukatotinsu ba su nan ga biya kenan bai yi ba yanzu sai ya kenan zaka koma ne ka sake dawa tunda ba a bude ba dole in ta yin kungiyar alkalai ta saman a ta bakin sakataren watsa labaranta mai shari'a sallau tankari muhammad sani za ta ci gaba da gwagwarmaya har sai an ga abin da ya ture wa buzu naɗi bai kamata ba a ce da kwai magabata wanda su ce ba sa aiki da doka ba abin da muka tambayi minista ba kirkiro shi bane muka yi a doka yake a dokance ne kenan idan ba mu samu biyan bukata ba rana eh, alhamis za mu sake aje kira na wani yajin aiki na sati mai zuwa. Takun saka tsakanin hukumomin Nijar da alkalai ba bakon al'amari ba ne a wannan ƙasa misalin saɓanin da aka samu a farkon 2015 lokacin da alkalai suka buƙaci shugaban ƙasa ya tunkuɗa masu ƙeyar ministan cikin gida na wancan lokaci Hasim Masa'udu a gaban alkali saboda zargin sa da yi wa sha'anin shari'a karan tsaye sakamakon wasu kalaman da ya furta waɗanda alama ce ta rashin gamsuwa da yadda shari'ar nan ta jarirai da ake yi wa tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa hama Amadu ke gudana. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata. To a gaida Barma, yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe Yusuf Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammacin na la'asariyar litinin, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A makon da ya gabata ne, sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. muka karɓi bakoncin farfesa masani kuma mai zurfafa bincike a harkokin kiwon lafiya a Najeriya. Farfesa Balaraba Sani Garko na asibitin koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda ya kawo ziyara nan ƙasar Amurka don halartar babban taro na masana kiwon lafiya na duniya. Ya kuma bayyana da wasu kaɗan daga cikin matsaloli da suke addaba ɓangaren ilimi a ƙasar. mun kuma fara tattaunawarmu da duba yadda jami'o'i ke fitar da ɗalibai marasa nagarta a fannin kiwon lafiya da ma sauran fannoni da suka shafi rayuwar yau da kullun na al'umma. Ƙoƙarin mushininku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza. Farfesa bari mu koma kuma fanni na aikin likitanci ganin cewar yanzu a Najeriya akwai jami'o'i waɗanda suke koyar da koyan aikin likitanci. Za kuma ga cewar da dama waɗannan jami'o'i sukan gaza wajen samar da ƙwararrun likitoci in ɗalibi ya fito daga jami'a a tarar da shi ya ƙware ya san aikin shi da saurarrakin su a takaice dai za a ga cewar ilimi ga baki ɗin shi akwai koma baya. Menene ya kawo waɗannan matsaloli na koma bayan ilimi musamman a makarantun jami'o'i da kiwon lafiya ko na fannin koyon aikin likitanci? To, uh, shi wannan abin da zan ce maka a nan gurin ni ina ganin ba Najeriya kawai za a ware a ce haka ya faru ba, saboda shi aikin likita wato karatu ne mai watakila wahala kuma yana da watakila sarƙaƙiya wanda idan mutum ya gama shekara shida misali yana karatun digirin farko aka bashi bachelor of medicine bachelor of surgery babu dokar da ta ce je ka mutum ya kwantar da shi ya fede saboda ba a yadda cewa ma zai iya wannan fidar ba shi aikin likita kamar yadda bature yake yake bayanin sa art ne art kuma shine misali kamar mutum a ce ya ko yadda ake kujeru ko yanda ake teburi haka da sauransu idan mutum ya zauna aka yi mai lecture aka ce yadda za ka yi kujera ka samu katako ka sa abin nan ka goge shi ka samu kusoshi ka buga inci ka za ka waya waye ai da ya fito ba za a ce kuma kawai je hada tebur a ce ya kware ba to abin da yake faruwa idan mutum ya zama likita ana buƙatar sai yayi abin da ake ce masa internship sai yayi shekara ɗaya karkashin ƙwararrun likitoci a sa shi nan ya ga yadda ake nan ya ga yadda ake can kamuwa ya je bauta ƙasa saboda haka har a lokacin kenan bai ma zama likita ba an dai ba shi sunan likita wanda watakila ya ci jarabawa amma ba likita wanda za a saka mushi rayukan jama'a ba to idan ya shekara ɗaya yana wannan internship ɗin to shine za a sa hannu akan takarda cewa an yadda wannan za a iya sa ya zauna a asibiti ya gama da lafiya ya rubuta magani saboda yayi yi watakila dan operation ya duba magungunan ciwuka haka waɗanda ake ɗan bada magani ya yi manajin mutane haka an sallame su ya ga yadda ake yin komai da komai to amma a wannan internship ɗin da ake na shekara ɗaya akwai likitoci da yawa wanda manyan likitocin na sukan ma ce ba su yadda sun sake su ba dole sai sun sake maimaitawa ko sai sun ƙara sati biyu saboda a ƙara goge su haka da sauransu su wannan yana nan kuma har yanzu yana nan to amma abin da ya faru shine sai wata matsala ta zo gaba ɗaya ta shafi harkar ilimi a Najeriya wacce take kila hankalin malami sai ya karkace daga kan aikin aji sai koma shi ma ya fara competition da 'yan kasuwa ya fara competition da 'yan siyasa shi ma yana so ya tara kaza ya tara kaza wanda a da ba haka bane da a malami in ka san malami watakila in takalminsa ɗaya har ma ɗalibai muna mishi tsiya a ce ai wannan malamin kaza takalmin shi ɗaya ne waye kaza da sauransu amma shi abin da ya sa a gabansa ba ma maganar duniya ba ne karatu ne ya koyar da ɗalibai saboda shi farin cikinsa ya tirenin wane ya zama kaza ya tirenin wane ya zama kaza kamar yadda ne magaya maka lokacin akwai amana to yanzu gaskiya rashin amana nan sai ta ko ina kuma wato abin da ya kara tura shi sai zamana cewa idan wata matsala ta samu malamin nan to zai yi wahala a ce watakila gwamnati ta share masa hawaye gaba ɗaya to shi yasa hankalin malaman shi ma sai sai karkata kamar yadda na sauran ma kwaskwas haka wanda ba aikin likita kawai ba to tunda hankalinsu baya kai sai zamana cewa ɗalibai sukan sami karancin watakila haɗuwa da malamai da kuma watakila bita da ake musu to idan suka tashi fitowa sai kaga an fito da su haka ga sunan dai habdon habdon bari gurbi bari gurbi ba su gama haɗuwa ba to ko da sun yi wannan internship din sai ga akwai matsala Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na yau, sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna ƙara miƙa godiya ta musamman ga baƙon namu, Farfesa Balaraba Sani Garko na asibitin koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, tare da fatan Allah ya kai shi gida lafiya. Yanzu kuma a madadin duk sauran abokan aikinmu. da suka taimaka wajen hada wannan shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. a maza da mata don mu zan miƙewa. Tuwa kai da Yusuf, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurari kuka aiko mana. bari mu fara da sakon Rilwani Ibrahim London Uba da ke jihar Adamawa wanda ce muna fatan tallafin da majalisar ɗinkin duniya za ta baiwa 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya zai kai ga waɗanda aka yi domin su. sai kuma Alhaji Abbas Bafface Lady Baucin Najeriya wanda ya ce wannan taron da shugaban ƙasa zai buɗe a jihar Katsina don dogaro da noma a arewacin Najeriya ya yi daidai. Mu manoman arewacin Najeriya mun gamsu da wannan wayar da kan manoma domin kaucewa dogaro da man fetur Assalamu alaikum biyoyi Hausa. don Allah ku bani dama don na nuna farin ciki na dangane da sanya hannun da shugaba Buhari ya yi a kasafin kuɗin Najeriya. Wannan wani abin alheri ne ga al'ummar Najeriya. Da fatan wannan kasafin kuɗin zai amfana da al'ummar Najeriya a bangarori daban-daban na rayuwarsu. Sako daga Yakubu Abdullahi Dambam. Allah ya sa ziyarar aikin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai a kasar Burtaniya ya amfani al'ummar Najeriya baki ɗaya amin. Sako daga Hadiza matar mai kamiya Oja Kwatas Gombe. sai kuma wasikar kabiru jan kware wadda take cewa ina kira ga wasu gwamnonin najeriya da cewa a gaskiya kamata su ji tsoron allah su biya sauran ma'aikata da ba biya albashi ba sai kuma wasikar haɗin gwiwa daga habibu abubakar birnin yaro da garba na halikan ba wadda take cewa don allah voa hausa ku isar da saƙonmu ga gwamnatin najeriya da ya kamata ta gaggauta ba da umarnin shigo da shinkafa domin wallahi al'ummar najeriya na fama da tsadar abinci sosai koriya ta kudu yin watsi da ta yin da koriya ta arewa ta yi na neman sulhu bai dace ba zaman lafiya dai ya fi zama dan sarki sako daga sali muhammad sali da mara yola da ƙarshe sai sakon na gumar zangon daura wanda ya ce assalamu alaikum biyu hausa al'ummar najeriya muna fatan alheri ga kasafin kuɗi da shugaba buhari ya sanya wa hannu a karshen makon da ya wuce allah ya sa kasafin kuɗin ya zama alheri ga al'ummar najeriya amin to yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice. akalla mutane biyar aka kashe kano wasu goma sha uku suka samu rauni sakamakon fashewar wani abu da kuma harin da aka kai da bindigogi a kan hedikwatar rundunar 'yan sanda da ke gabashin babban birnin somalia kamar yadda majiyar kiwon lafiya da kuma wasu ganau suka ruwaito tun dai kungiyar al-shabab ta dauki alhakin aikata wannan aikin prime minister birtaniya david cameron ya gargadin cewa birtaniya na iya tsokano jefa nahiyar turai a cikin yaƙi muddin ta cimma matsaya akan tabar kungiyar tarayyar turai a zaɓen raba da ake shirin yi a wani lokaci nan gaba a cikin wannan shekara kamar da ya yi wannan magana ce yau litinin a yau litinin ne shugaban 'yan adawa na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo moise katumbi zai bayyana gaban masu gabatar da ƙara domin ya amsa tambayoyi akan zargin da ake masa na cewa ya yi hayan sojan haya na kasashen ƙetare in ji lauyansa To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagar su za su gabatar. Yanzu da madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya taya ni da Julie Lewis Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu Pan Crafton ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri kuta lafiya sai kuma anjima.